Kuna ji ko babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda da ke hanyar zuwa yanzu ya cire wa manyan tantiran tamil na wanduna daga cikin ku idan wani ya zo da hamaganci. Huluna zai cire musu ba? Ko kuma da su ba? Ki wace ce ke matsa ki tare hanya?